Rui Okwenye ba dai sai mun tsaya muna da wani cikin yake ba ina fata kin fahimci abin da na da shi ko kuma ce sakon da ciki ba gaskiya bara ku da garin da kika fara zuwa shan ruwa da dadi ba ki iya sai zuciya ta ta sha'awa amma ci da ku da na rayuwar aure da ke ku sai ba sai ina fata ba shigo gonar gaskiya kai karamba domin ka shigo gonar wani domin ina da wanda nake uku soyayya kai lafiya ya Mai haka ne maimaita zance ba shi da fa'ida alƙawari in an yi yana bisa ka'ida albishiri furta shi kamar yana da ko a ina in yaɗar su gogewa yake mai cuta in yayi ta ba a yi masa saurayin tsayayye ne mai kyan diri a tamkar kai kuma ya ƙware gurin ɗinkan mata kaya domin su kare tsaraicin su sunansa ya fara da ce sannan kuma ya ƙare ta ar. Bari na gani, tana ja? shin za ka iya gano saurayin da ya sace zuciya ta? Hmm. Shi wannan ɓarawa, ko da ya sace, ya fi ƙarfin ya fata zuciya. Sai dai fata ce gaba gida, domin ba ƙaramin ɓarawa. Kai, kai, amma wayan nan ta yi kyau. Gaskiya yaron nan yaron kirki ne. A shi daga haɗo ku ko daga yawo ku ba amma ya fara miki abin arziki? Gaskiya ne Umma. Ai Jabir mutumin kirki ne. saboda ina ganin ma ya cancanta ne zaman aure da shi gaskiya ko ya kamata amma baki hankali wannan wayar ki boye ta kan mahaifinki ya gani kin san halin shi insha hmm. Allah zan boye ai sai yanzu ma tabbatar ashe abba ta kura min ma yake wallahi ashe kin fara ganewa ina <laughs> Bayar Allah. Magana nake miki. Wai malam ya kai? Sai biya na kake ta faman yi, me kake nema ne, me kake bukata ne? Lafiya kalauni ba wani abu nake nema a wajenki. Illa dai na shaida ki ne, ba ke ce kwanaki na cece ki hannun saurayinki ba, ke cewa kin tuba da bariki zaki koma gida, yanzu nan ai ba gidan mutanen arziki bane zaki shiga. Ah, haka ne fa. Na yi niyan koma gida na ga kuma ba zan iya ba kawai na ga barikin ta min daɗi shi yasa. To bari in gaya miki ki ji tsoron Allah domin wallahi wannan rayuwar ƙalilan kar ki sake ki mutu kina kan wannan layi ki koma gida gaban iyayenki ki ki faɗa domin Allah subhanahu wata'ala ya tsine wa mutanen banza irin ka. tsohon gadi. oke dama ashe neman ta kake yi shi yasa ranar kake ce ta a hannuna munafuka Ke ɗan ban in ja mana sai wani banka kanki hayaƙi kiki. Ya kawaye na. Ana ta kitsan kenan. To ya kuke? To madalla. Ah, mutanen na Ana tare mai kenan. Da ta sannu. A yadda bas. Aya aka yi. Kin shigo kenan. Na shigo mana. Zauna mu dora daga inda muka tsaya. Okay to ba damuwa. kin fiye sauri guys ne suke jirana zan dawo mana ke dai ko Allah ko da yaushe zaki iya ganina kawai da ki tana mana abin nan kin gane yawa bayawa yawa mu Allah ya kamata ka tsaya ka yi bincike kafin ka yanke hukunci kan baki kai lokacin da ka yanke hukuncin a kai bincike kai kamar na mare ka ko ka manta cewa a baya ni ma ka taɓa mariya na tsani tsofaffin banza irin ka na tsani tsofaffin najaru masu ƴaƴan mutane ƴaƴan cikinsu suna lalatawa Wai me yake damun ka ne? Eh, kai me yasa baka ganin darajar tsoho? Baka da ganin daraja na gaba da kai. Me yake damun ka ne? Kyale shi, kyale shi, ba dai ni ya mara ba. In Allah ya so yadda za ka ga abin da zai sai kai nadama wannan. Tsofaffin arziki ake mari, ai nadama, amma ba tsofaffin banza irin ka ba. Kuma na mare ka, kai bi abin da za ka Ni ba zan ja in ja da kai ba. Amma dai, za ka san ka aikata ba daidai ba. har wani mutunci gare ka kana yau a gidan karuwa na ce ka daina bibiyata ka ki ka daina bibiyata ko me ya matsala ka da ni ne na ce ka daina zuwa inda nake ka daina zuwa inda nake ba na son ka duk ana dole ne Ni mamaki ko na biyo da kike to barki in ga miki gaskiya ba zan daina bibiyan ki ba kuma duk inda kika shiga a duniya wallahi suna bi ki ai ko zaka sha wahala kai malama <laughs> Kai ƙarya ne ba wannan dakar waye doki. Me ne? Wai ne ba. Insha Allah malama zo mu saurara mana. Ya aka yi ne kai? Fito mu tafi. Wallahi ba zan bi ka ba, wallahi ban san shi ba. So yake ya cutar da ni. Kai ƙarya ne, zuru ba ta cin zuru fa. Zan ma gore A sun ya bike da ita ne wai. Allah wala ne Wallahi ƙarya ne ne Wallahi ne. kin ga don dan Allah na roƙe ki dan Allah ki zo mu tafi dan girman Allah ce ka tafi ki bani wallahi ne miki alƙawari Hafsina in har kika zo muka tafi duk abin da kike so a duniya wallahi zan miki har in bai fi ƙarfi na ba ne miki alƙawari in dai buri na kawai ki zo mu tafi malam mu tafi dan Allah tsaya malam. ka tafi na ce dan Allah wallahi ba na samun tuwa ba tare da shi ba ki tausaya min dan girman Allah Hafsina dan Allah ana soyayya dole malam ta eh, na ce mu tafi ruhi uku ne soyayya kai latare ce mai uku sau uku bai bata ba albishiri furta shi kamar yana tawada ko a ina in ya dare su gogewa yake mai cuta yayi ta ba a yi masa jinjina wanda aka yi wa shi ko sai ya yi dangana duka uwa tarbiyya ce ta yi canja za ta ga jingina shi sako in ka aika za ka jira mana